kai fa ba za ka gane ba kaga da iya wannan murmushin na yan matan da zan yaƙi zuciyarsa Allah yawa da su amma baka sani ba garman ƙauye ni ne nan to barka ji ka san wani abu a sai ka su mata da kake gani fa suna da rauni kuma suna da ƙarfi soyayya da kake gani ba ita ce jigon rayuwarsu ba biyan bukata shine muradinsu kai fa ni fa na fa riga na riga na fahimci ka tunda kaga na yi wankan tsarki zan shiga harkar soya nan ka ita na in ba ka da aiki sai kawo kushen mata ka ce waccan kaza take yi waccan an bai mata wuta za ta shiga ina ruwanka kaga eh, kalmar su suna amfani da shi ne kawai don biyan bukatar rayuwa da bukata ta biya suka cimma burinsu ta tara ta suke kana nufin wannan i love you din da nake ji ka ce mace ita ma ta ce maka i love you kana nufin su ne i love you din kenan ita dai soyayya ba a kwarewa a cikin kullum tana zuwa ma ne da sabon salo da sabon yanayi so ka ce za ka bi ta ido rufe ba ka ba eh ni dai ko ma me za a faɗa dai he na shiga a banne ni gama ni fele ke na tsaf ndiri kawai dai kai da kulawa na ki kulawa fa ai da kyalle ni ko to an faɗa ban ji ba kalla ni fa duk abin da nake kokarin nuna ma anan ba wani abu bane face abu daya kafin ka jefa kafarka ka san ina zaka jefa ta ka dai sai ba zan jefa kafa ta uku ba ko ba kai fa ido kake zaka jefa mutum a a ido na bude yake tar ya mahauka ka san matsala na da kai wani lokacin idan ina ma bayani kamar kana fahimta na kawai sai kai mun kulli ta baya kai dama inda kullun ni ma kullun kake mu okay. ranaku nawa ka sheƙa min kulli wanda ba za mu taɓa manta da shi yanzu ai ni a tunanina babu wanda zai gaya maka magana ka ji kamar ni kuma dai kai ka san ba zan gaya maka kuma wanda zai daɗe ni kwaɗan da kai duk matsala ake samu ai yanzu ma matsala kake gaya mu kai rinka ɗaukar matsala a matsayin abin wanda zan wannan ba dama sata lahira zo duniya siya <laughs> wato Kulu ni ina jin tausayin babbar gaske shi da ganin ba na son ka sha wahala tunda Allah ya sa yanzu ba wanda take da shi ba ni na ga mutu zabin mijin zata ta aura kwamandan mu kwamandan Ali shi za ta aure da zama zaman lafiya hankali kwance cikin mutunci da girma mai gida hmm? na gana ja tana da wanda take so ya kamata a tambaye ta sun zaɓa ta yanzu a ce ni ba ni da magana ɗaya a cikin gidana ke ga kuma ke yi da ba idan ban haɗa ku a cikin ɗaki na fesa muku in farko na tsohon ku ce bane bane kwanan so kuna so kure mun kure wani ke da da da ni ni kana mu wani ne kai idan ce dai nake yi komanda alin zaba miki komanda shi zaba dan Allah ba kai haƙuri ba ni da wanda nake so shi wanda kake so ka bani shi ma ba san shi nake ba matan shi biyu fa au au to au in ya shi zan gano bakin zanen wato shi kenan kin haɗu da ita mm, babar ki ita ga miki wannan tsarin ko to shi kenan ke da kika ɗora ta a kan keken bera bari na ga miki cewa za ki jawo abin da kin malaka matsala cikin gidan nan ba karama ki wala sai sai mu rabu in goma mu rabu rabu ba to igiyar shanya sai ta fi zaman lafiya cikin wannan gidan nan. To ni na ruwana da harkar ka. Ni da dai gaskiya ce sai na gaya maka ko za ka tsire. Ke faɗa ba zan tsire ki ba bakin ciki ba alƙur'an na kunnan to ne ciki alƙur'an shi kadai zai tsire ki. kada Allah ya sa a ɗau shawarar tawa amma ina ga miki kwamanda Ali kwamandan mu shi zaki aura ko shi da baki da zaki kana ji ita dai soya ba a kwarewa a cikinta kullum tana zuwa ma ne da sabon salo da sabon yanayi so ka ce za ka bi ta ido rufe ba na ka ba to ido da an ba a hankali zai buɗe to ka ɗauki cewa shi so wani kasada ne wanda za ka ɗauka da ka mutu ko ko kana rayu a san eh. wani lokacin lafazin so zai iya tasiri amma wani lokacin hidima ce mai tarin yawa wani lokacin ta sa ka kuka mai bakin ciki kuma wani lokacin ta sa ka dariya mai bakin ciki to shi duk wannan sharɗan san ne wani lokacin kuma ta sa ka dariya mai farin ciki wani lokacin ta sa ka dariya mai bakin ciki kai ni ba ta na ma fa gama fahimtar ka duk kana wannan sauki burutun ne kana wannan surkun ne saboda ka riga ka fahimci cewar farin duniya da fatafi na ya tashi abubuwa za su kankama al'amari na zai yi karfi shine duk kake kano wani jihadi wani yaki wani tanza kai ka rike kalamanka su maka aiki a inda za su yi ma aiki ni ba zan ji ba ni fa ina gaya maka wallahi wannan jigaraya da wannan kalaman naka idan ba kwanda jigaraya ba Allah ya tsina oh, ba za ka fahimce ni ba Ba zan fahimta ba ko tsirara kaga ina yau fahimta ce idan